الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله أيها yi haƙuri bisa ga jinkirin wato goslo ne ta rina gidan murtala wajen minti ashirin ah, a ta tsaya hakuri a darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta ashirin da takwas cikin suratun nisa yuridu allahu an yi khaffifa an kuma kulikal insanu da'ifa yau kuma za mu tashi daidai kan aya ta ashirin da tara shi ne malai ce sun mashara a fi bayani ba abin muharramat ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da yin bayanin waɗansu al'amurra waɗanda aka haramta al-muta'alliqati bil amwali wal anfus wanda suka shafi dukiya suka shafi kayukan mutane isra bayanin muharramati al-muta'alliqati bil bayan an ambaci ababan da aka haramta wanda suka shafi gaba wato nau'ika ko dangogi na mata waɗanda aka haramta bayan an yi bayanin su za a ci gaba da bayanin dukiya da aka haramta hissan li huquqi dhu'afa ubangiji subhanahu wa ta'ala zai haramta waɗancan al'amurra da suka shafi dukiya ko waɗanda suka shafi wato ainihin kayukan mutane saboda ba da kariya ga haƙoƙin masu rauni faƙala sai Allah ne يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا يا وطن لسكي إيماني لا تأكلوا أموالكم بينكم كدكتدوا كيوينكو أتكاننكو bil ta hanya ba mai kyau ba ai alharami ta hanya ta haram fi shar'i a shar'ance kada ku ci dukiyar junanku ta hanyar da shari'a ta haramta shine la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kar ɗayan ku ci dukiyar dan uwansa ta hanyar da shari'a ta haramta kar riba kamar riba ka baiwa mutum bashi ka dora ruwa a kai wal ghasabi ko kuma kwace ha kuma tata ta shiga ciki ha kuma tata ta shiga ciki bai halarta ba sashin ku ya ci dukiyar sashi haka bai halarta ba kai kanka ka ci dukiyar kanka ta hanyar da shari'a ba ta yadda ba domin sashi ya ci dukiyar sashi ta hanyar haramun shine kamar riba din kamar kwace din kamar ka saci dukiyar mutum kamar kai masa warce to duk wannan kaga bai halarta ba ko kai masa damfara wannan bai halarta ba dukiyar wani dan uwanka kenan ka karba ta wata hanyar da shari'a ba ta lamunce ba to haka in dukiya ta ka ce za ka ci ko ka yi sutura to sai ka ci abin da shari'a ta halarta ko ka sha abin da shari'a ta halarta maka domin idan dukiyar da kace sai ka kashe sai ka so barasa ka sha kaga nan gurin ma akalta amwalaka bil batil ko ka kashe kudin ka ne ka kashe sai ka sai muce ka ci ko ka sai alade ka ci ko ka ci naman kare kudin ka ne da kudin ka ka saya amma ka ci haram duk da cewa kudin naka ne gomin ka ne kasuwanci ke tara. to da haka la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil zai shafi dukkan waɗannan bangarori guda biyu an gane ko illa an takuna tijaratan akwai kira'a biyu anan akwai kira'a illa an takuna tijaratun akwai kira'a illa an takuna tijaratan illa din na aka ce sai dai an takuna tijaratan in dukiya an same ta ne ta hanyar fatauci bin nasabi idan kaiwa wato ta'un din nan nasaba kenan wa fi qira'atin aw ta qira'a bin raf'i wato da rufa'a ay takunu al amwalu amwala tijaratin sadiratin an taradin minkum sai in dukiya ta hanyar saye da sayarwa ce riba aka samu wadda take kuma kasuwancin an gina shi an tarabin minkum bisa ga amince ma juna bisa ga yardan juna abin da ake nufi dukiya ta tata ko ta sata bata halatta ba amma wanda ka sayarwa dan uwanka wani abu ya baka riba kan abin da ka sayar masa bisa ga yardarsa to wannan ya halatta shine an tarabin minkum bisa ga yardarsa an gane ku wa tibi nafsin da kuma dadin zuciya falakum an ta'kuluha to irin wannan ya halatta ku ci irin wannan dukiyar wadda kuka samu ta hanyar fatauci ko kasuwanci wa khutta at-tijaratu bizikri an keɓance at-tijara wato kasuwanci kadai bizikri da ambato duna gairiha ba ambaci sauran hanyoyin da mutum ke iya samun kuɗi ba na halal sai aka ambaci kasuwanci kadai an kyale sauran hanyoyi kalhibati kamar kyauta wasadakati ko a ba mutum sadaka wal wasiyati ko ne maka wasiti cewa idan ya mutu a ɗauki kaza cikin dukiyarsa a baka duk ba ambaci waɗannan ba aya sai aka ce illa an takuna tijara tare da cewa su ma sun halatta saboda me malaka li anna tasarrufa fil amwali biha domin kai kawo ko kuma yanci na jujjuya abin da ya shafi dukiya yan ana yin sa ne cikin harkar kasuwanci li anna asbabar rizqi muta'alliqatun biha domin babban sababin da ke sa a samu kuɗi shine hada hada ta kasuwanci shi ke sa a samu kuɗi da wuri ko dan kasuwa ya fi ma'aikaci ma'aikaci yawanci bukata ne na rayuwa kawai zai toshe kafar rayuwarsa ta dole amma ba lalle bane bai tara dukiya amma wanda yake mai kasuwanci ku shine zai rinka tara dukiya shi aka fi sa ran tara dukiya wajen sa fiye da ma'aikaci dan albashi to shi sa aka keɓance kasuwanci kawai da ambato an gane ku لأن أسباب الرزق متعلقة بها غالبا ولأنها كما دومي إتهدى هذا الكاسوانتي أرفق بذوي ta fi dacewa. ga mutanen da suke da mutunci ya fi tabbatar da mutuntukan mutum a ce kudinka da ka samu kai kai gogayyar kasuwanci ka samu bi khilafil hibati sabanin kuɗin da ka tara in ya zato ta hanyar kyauta ne da aka baka wa talabis sadaqati ko maula ka rinka yi ka tara wannan ba mutunci a ciki ba martaba a ciki to amma kasuwanci akwai martaba don saboda kayi motsi ne ka kai ka kawo kila kai fatauci daga wani gari ka kawo abinci wani gari ka yi fatauci daga wani gari ka kawo wani kayan bukata zuwa wani gari to wannan sai ya kasance hanya ce wadda ke tabbatar da mutunci idan mutum ya yi ta bisa ga tsarin Allah da na manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma ku tuna saboda mahimmancin kasuwanci a shari'ance farko da an wajabta wa al'ummar musulmi sallan dare gaba daya gaba daya kowa ya sallaci dare dan Allah ta yi kumil laila illa kalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw alaihi wa rattil alqur'ana tartila ko ka ko ka sallaci rabin dare ko kashi biyu bisa uku na dare ko abin da ya tsara wato haka ko abin da ya kasa kaiwa haka ma'ana dai ka sallaci dare wannan ya zama dole to amma daga ba sai Allah ce alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah saboda albarkacin waɗannan al'amura guda uku sai aka yafe muku sallan dare daga wajen wajibi ta koma mustahabbanci saboda Allah ya san daga cikin ku za a samu marasa lafiya in aka ce ta zama wajibi kullum sai an yi za su wahala daga cikin ku za a samu waɗanda suke suna fatauci daga gari kaza zuwa gari kaza su kawo kayan abinci in aka ce kuma su yi sallan rasan sannan da safe su tashi su tafi fatauci su tafi cin kasuwa ta ƙauyuka nan gurin kuma an wahalar da su da yawa daga cikin ku za a samu wanda suke za su je yaki in aka ce su yi sallan da kuma su tashi da safe su je yaki kaga babu hutu kenan saboda waɗannan guda uku shi da Allah ce shi ke dan faqra'u ma tayassara minhu ko karanta abin da ya saba ganar alqur'ani cikin dare din ba lalle sai kun sallaci nisfahu ko kuma awin kun sunhu Kalila ko auzuri alaihi duk ba sai kun yi wannan ba fakara umma ta yasara minhu ko raka'a bi ka tashi kai da dare yayi dan me aka sauke wannan wajibi na sallan dare kasuwanci na daga cikin manyan dalila an gane ku. ثم sannan malaka cewa ثم ان اكل الاموال بالباطل sannan kuma cin dukiya ta hanya wadda ke ba shar'antacciya ba shamilun hatta aklu mali nafsihi bil ya shafi hatta mutum ya ci dukiyar karan kansa ba ta hanyar da shari'a ta lamunce masa ba wa huwa infaquhu fil ma'asi kamar mutum ya kashe dukiyarsa wajen ayyukan saɓo wa akluha bil haqqi infaquha bil ta'at amma cin dukiya ta hanya da shari'a ta lamunce shine kashe dukiyar ta hanyar ayyukan ɗa'a alwajiba waɗanda suke wajibi walmanduba da waɗanda suke mustahabi لا an أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم دولة سي إن كاسوانتي نيكم كاسوانتي ذاك جنا بسا غا تراضي بسا غا يردا to shine suka ce ya za a gane an gina kasuwanci bisa ga yarda a karkashin wannan an taradin minkum malamai suke farra a mas'ala ta fito shine bai'ul mu'afat ya halatta bai'ul mu'afat ko bai halatta ba sananne ne idan ka zo ka ajiye katan na madara kace da ni nace nawa kace dubu biyu sai na ɗauka na baka ka karɓa ka ga zan ɗauki kasan da madara in yi tafiya ta nan mun kulla kasuwanci ta hanyar furitin baka baka kuɗi da nayi bayan ka faɗa mun farashi ya nuna na yarda kai ma faɗin farashin ya nuna ka yarda da wannan farashin saboda haka na baka na ɗauka to amma ni ne na zo na samu katon ɗinka na madara ban ce komai ba sai na ɗauki dubu biyu na baka kai kuma baka ce komai ba ka karɓa sai na ɗauki da madara na tafiya ta ba tare da mun yi magana ba wannan ya halatta ko bai halatta ba akwai malaman da suka ce bai halatta ba suka ce domin kasuwanci akadinsa ake yi ya ayyuha allazina amanu awfu bil uqud to suka yi akadinsa ake yi wal aqdu la yatahaqqaqu illa bit talaffuz bihi haka shafi yace yace babu yanda za a yi kasuwanci kullu sai ka furta na furta ka saya eh na saya nawa kaza ungo kudi dauki kaya to wannan mun yarda kenan amma haka kawai bada kuɗi in dauka yace bai kullu ba amma mazhabi imam malik da ahmad bin hanbal da abu hanifa suka ce ya kullu domin at-tarazi ba lalle bane zanto bil qawli kad yakunu bil qawli wa kad yakunu bil isharati tarazi zai iya yiwa da baki zai iya yiwa da me ishara ta hannu in dai aka yi shi kenan shi yasa mai mukunta yake cewa wal bai'u yan aqidul bai'u bima yadullu ala ar-ridha wa in bi mu'atatin wato wai kasuwanci na kulluwa da abin da ke nuna yarda ko da bayayya ce in ba ku kuɗi ka bani haja to shine an taradun minkum shine hujjar da suke kafa imamu shafi'i da ita sannan kuma dai karkashin an taradun minkum suke cewa bihi yasbutu khiyarul majlis da wannan lafazi kuma ake baiwa mutum khiyarul majlis menene khiyarul majlis annabi ya bayyana cikin hadisi yace al bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa idan na saya kace ka sayar mun sai na baka kuɗi sai ka karɓi haja to shikenan bai kasuwanci ya riga ya kullu amma in muna wajen ina da damar in ce kai dawo min da kuɗi na na fasa ina da damar ka ce kai ba na haja ta na tafi na fasa sayar maka matukar muna wajen bamu rabu ba tunda annabi ya ce albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa masu cinikayya guda biyu suna da zaɓi nazartar da kasuwancin ko rushe shi malam ya tafarraka matukar ba su rabu ba amma idan na sai kayan ka sai na tafi daga ba sai yanzu dawo ce ban yi dawo ba zai yiwu ba ina wurin da ko da na baka kuɗi daga ba na ita na fasa ba na kuɗi na kuma dole ka bani kai ma daga ba ka ita ka fasa in baka hajata in baka kayan ka in baka hajar ka bani kuɗi na wannan ya halatta ina fata an fahimta a mazhabin Imamu Shafi'i da mazhabin Imamu Ahmad bin Hanbal amma Maliki ke cewa shi shi wannan at-tafarruq din bil qawl ne domin akwai tafarruqul abdan akwai tafarruqul aqwal ma'ana idan na saya ka sayar mun muka gama magana da baki ko da muna wurin imam malik yana ganin cewa ba dama in dawo in ce da fasa tun da dai mun kammala tilkayya ta fuskar baki mun shiga wata magana daban sabuwa ko wata hira ko da muna wurin ba za mu zo mu ce mun fasa ba imam shafi da amur bin suka ce a'a sai dai in kun bar wajen amma ko kwana kuka ya daki daya tun jiya ko kulla kuna wurin ga wannan ga wannan a wajen gari ya waye sai ka ce ka fasa tunda annabi ya ce malam ya tafarraka matukar ba su rabu ba yanzu nan ne suka yi sabani wajen fahimtar kalmar ya tafarraka malam yace at-tafarruqu bil aqwal su ko suka ce at-tafarruqu bil abdani sai in an rabu da gangan jiki da juna wannan ya tafi wannan ya tafi suka ce babban dalilin mu Abdullahi dan Umar wanda ya ruwaito hadisin idan yi kasuwa sai ya sai haja a wurinka sai yake jin tsoron kar a jima ka ce ka fasa da ya baka kuɗin sai ya tashi ya tafiya ko zuwa taki uku taki hudu ne biyar ya bar kofar kantinka sannan ya dawo ya zauna ya san ya riga ya rushe maka yanzu maka da zaɓin ka ce ka fasa tun da an samu tafarrukul abudan to ga ka'ida ko suka ce rawi idza rawal haditha thumma fassarahu bima yuwafiqu zahirahu fa tafsiruhu maqbulun idan rawi ya rawaito hadisi ya fassara shi da abin da baya cin karo da zahirin hadisin to tafsirin sa shine abin karba a kyale fahimtar kowa da shi ajra bi ma rawa min gairi shi ya fi kowa fahimtar abin da ya rawaito tunda shi je daga bakin annabi kuma aikata haka lalle ya fi wani wanda zai zo bayan sa fahimtar da annabi ke nufi da magana لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في الله إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم في أبنى قبل الله ولا تقتلوا أنفسكم kada ku kashe kawunan ku birtika ma yu'addi ila halakiha ta hanyar aikata abin da zai bayi zuwa ga halaka kai din ayyan kana ko yaya abin ya kasance fi duniya anan duniya ne wal akhirah ko alakhirah me yake nufi da fi duniya anan duniya shine waɗansu malaman suka ce kashe kai anan gurin kar ku kashe kanku ma'ana kada magidanci ya yi zina domin idan magidanci ya yi zina ne ya hukuncinsa kisa kaga ya jawo kamar shi ya kashe kansa kenan Kar ka kashe ran dan uwanka musulmi domin wanda zai kashe ran dan uwansa musulmi bai hukuncin sa kisa to shine wala taqtulu anfusakum kar ku yi laifin da zai dawo a rayuwar ku a shari'ance a nan gidan duniya wannan fahimtar farko kenan fahimta ta biyu waɗansu suka ce wala taqtulu anfusakum kar ka aikata wani abu mai wahala wanda shari'a ta baka rahusa amma sai ka ki karba ka aikata wahala kuma daga baya zai jawo maka mutuwa suka ce babban abin da zai nuna mana haka hadisin Amr ibn al-As wanda Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito da Abu Dawud da wadansu daga cikin malaman hadisi Amr ibn al-As yake cewa annabi ya aika mu wani wuri a shekaran da aka yi yakin zakat falasil da muka yi tafiya a wani dare mai tsananin sanyi na kwanta barci ni da abokanan tafiya ta sai ne mafarki na waye gari lokacin sallar asuba yayi in yi wanka da ruwa ina jin tsoron na iya halaka saboda tsananin sanyi da ke yace ba abin da nayi ina nan zauna haka sai ni tuno faɗin Allah wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku yace sai na tashi nayi tawama sauran jama'a ba su sani ba nayi musu sallah da mu gama sallah shi ke nan nazo ina zuwa Madina sai annabi yake cewa ya amr bin al-as asallaita bi ashabika wa anta junubun ya kai wa mutane ne musu sallah kana da janaba yace wallahi ya ma'aikin Allah sanyi aka yi mai tsanani na gaba zai zan iya amfani da ruwa ba ina amfani da ruwa zan kai ga mutuwa sai na tana fadin Allah ta'ala wala taqtulu anfusakum sai ne taimama ne sallah sai annabi ya fashe da dariya sallallahu alaihi wa sallam sai ya zanto wannan tabbatar da abin da aka yi ne an tabbatar da shi kan wannan ya halatta to da haka koyo sai waye gari da tsannin sanyi ga lokacin sallah ga shi ko baka da abin da zaka dumama ruwa ko in ka je dumamawa lokacin sallah zai fita sai ka yi taimama kai sallah bayan gari ya waye kuma sai ka yi ka. kuma wannan a cikin hadisin akwai abin da ke nuna mana taimaman nan da zaka yi kai sallah ita wannan taimamar ta halatta maka yin sallah ne duk da kana cikin janaba amma ba ta kauce janabar ba gaba daya dan saboda ko dan malaman da suke fahimta wannan kamar su shaukani su suna ganin in dai har taimamar ta baka dama kai sallah to ita dauke maka janaba ba ta dauke ba saboda ne annabi yace da amrul al'ad asallaita bi ashabika wa anta junubun ya kai wa sahabbanka sallah arhalin kana ne kana da ga bata dauko kenan amma ta halatta masa yin sallah ne to dan haka idan mutum yayi sallar idan rana ta yi lalle ne mutum yayi wanka domin ya gusar da janabarsa ina fatan kun fahimta dan haka wadansu suka ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku amma ta hanyar yin amfani da ruwan sanyi har halin ba ku da lafiya da ta ana tsananin sanyi imma wato ainihin kar ku kashe kawunan ku ko bara dan yaki ne ko a girin sai nan gaba suka hadu da ku su arba'in da ka'ida ba za ku gudu ba amma in sun kai su hamsin ya halatta ku gudu ba nan gurin ba za ku tsaya ba in kuka tsaya sai zanto wala ta katulu an fusu ku dan ka'ida in ba su wuce rubun ku so bi ba za ku iya ba eh, sun fi ku da goma sun fi ku da biyar duk wannan duk dole za ku tsaya amma in sun wuce rubun ku so bi to wannan ya halatta ku gudu ha kuma wala ta kasulu an fusa kuma ga mushe gashi kuma babu abinci gashi kana jin yunwa cikin daji ba wani abinci sai mushe sai ka ci mushe dan karayi wala ta kasulu an fusa kuma duk yana ciki ina fata an fahimta shine malai yake cewa la ta kasulu an fusa kuma dinki kai ma yu'addi ila halakiha dangane da aikata abin da zai bayi zuwa ga halakar kai din ayyan kana ko yaya wannan abu yake fi duniya anan gidan duniya kamar yadda muka buga misalai wal akhirati ko abin da zai bayi zuwa ga halakar kai a lahira ruwa an abi hurairah qala kamata malam yace warda an abi hurairah domin ruwiya ana amfani da ita dangane da hadisin da yake mai rauni to wannan hadisin ko bukhari da muslim masu rawaito shi hadisi ne tun muntaha siha a kololuwar inganci an karbo hadisi daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah da mutum tabbata gare shi yace man taradda min jabalin fa qatala nafsahu fa huwa fi nari jahannama yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada yace man taradda min jabalin duk wanda ya gangaro daga kan dutse ya wurgo kansa fa katala nafsuhu ya kashe kansa fa huwa fi nar jahannam sakamakon sa zai kasance cikin wutar jahannama ya taradda fiha zai gangara cikin ta ko zai murgina cikin ta khalidan mukhallada yana mai dawama abin dawamarwa fiha cikin ta abadan har abada wa man tahassa samman ko summan ko samman duk ne dukkan wanda ya kwankwadi wani abu mai guba fa katala nafsahu ya kasance ya kashe kansa da shi fa summuhu fi yadihi to za a tashe shi da wannan gubar a hannunsa ya tahassahu yana kwankwadar shi fi batanihi a cikin sa fi nari jahannama khalidan fiha abada yana mai dawama a cikin ta har abada Allah ya tsare mu wa man katala bi hadidatin wanda ya kashe kansa da wani abu mai kaifi takobi ko gariyo ko wuka ko lauje ya sauka ma kansa har ya mutu fa huwa yatawajja'u biha fi batnihi fi nar jahannam to zai dandani wannan abin da sa yana sokawa kansa a cikin cikinsa fi nar jahannam a cikin wutar jahannam khalidan fiha abada wato a cikin ta har abadan abada to kaga wannan hadisi sai nuna wala taqtulu anfusakum kada wani bakin ciki na duniya ya sa ka dauki makami ka kashe kanka wai dan ka wuce ina ba ta an fahimta wannan hadisi ne ingantacce malaka za har ma alal insani an yusabbiba qatl nafsihi idan ya zanto haramun ne ga dan adam ya sabauta kashe kansa fa nafsu ghairihi min babi aula to ran waninsa shi ya fi cancanta ma zama haramun gare shi iz mawdu'u surati domin bigilan da wannan sura take magana akai al muhafazatu alal ittifaqi shine wato bayar da kariya dangane da adalci fi du'afa'i a cikin haƙƙin masu rauni inna allaha kana bikum rahima lallai allah ta'ala rahima mai jin kai ne bikum gare ku fi man'ihi ta yadda ya hana ku eh, ta fi man'ihi lakum hana ku min zalika daga aiwatar da waɗancan al'amuran da suka gabata baya wa qaba ala bayan al-ahkam al sanan Allah ya biyo bayan waɗancan hukunce hukunce da wata magana wadda zai rufe da ita fa qala sai tuni faman yaf'al zalika udwanan wa zulman fa sawfa ومن يفعل ذلك دكان وندا يا ايكتا هكا wannan lamirin yana koma zuwa game qatl an-naf haka wadansu malamai suka ce saboda lamirin ya udu ila akar bil mazkur suka ce wa man yafal ma'ana wanda yake kasan kai kenan wadansu suka ce a'a yana komawa zuwa ga kisan kai yana komawa zuwa ga la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil tunda do ayat dai waɗansu suka ce a lamirin yana koma zuwa ga duk abin da aka hana tun daga farkon sura zuwa nan wa mun ya fa'al zalika dukkan wanda ya aikata ababen da aka ambata a baya daga farkon sura zuwa nan an gane ku ai ma ma nuhi anhu abinda aka hane shi min qatlin nafsi al muharrama na kashe kai wanda aka na kashe kai wanda aka haramta li anna dhamir yaudu ila karu mazkur in mun dauki wannan dan saboda lamiri na komawa zuwa ga abinda aka ambata a kusa wakila wani kaulin aka ce inna in qatala nafsa wa akala al mal bil batili shine wato kisan kai da kuma cin dukiya ba ta hanyar da shari'a ta ambata ta yadda ba fa huma mazkura ni fi ayatin dan waɗannan a mutum cikin aya ɗaya magana ta bi kenan wakila wani kauli na uku min kulli ma nuhi anhu min awwal surati ila huna shine wani ya fa'ala zalika kenan dukkan wanda ya aikata wancan abin da aka ambata baya nan yana mai ƙetare iyakar Allah aika tajawuzan lil halali yana mai ƙetare doka yana mai halal zuwa ga haramci wa zulman sannan yana mai zalunci فسوف نصليه نارا التي لسنزام سجدتي تكن متى يهترق فيها ودزي قولوا تكنتا وكان ذلك على الله يسيرا للي هكم أبنى من سوكي أو من الله ييوى من إلو ونا عيكي إلو ونا ساكم تتم in tajtanibu idan kun nisanci ka ba ira matun hauna anhu manya-manyan zunubai irin wanda ake hana ku aiwatar da su menene manya-manyan zunubai wahiya ma warada alaiha wa'idun shine dukkan zunubin da narkon azaba ya zo a kansa kalkatali kamar kisan kai ga hadisi sun ya gabata baya wa zina ko zina tunda an ce akwai ga haddi ya tabbata cikinta wa sarika ko kuma sata to shine abin da ake kira kaba'ira shine dukkan wani zunubi wanda maganar azaba ta zo a kansa cewa wanda yake kaza akwai azaba iri kaza wa an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas yace hiya ila sab'i mi'ati aqrabu kaba'ira wato yawanta inda za a bi ta zai kai har 700 malamai sun yi sabani wajen tantance kaba'ira waɗansu sai shine dukkan laifin da aka sanya haddi a ciki kamar sata an sanya haddi wasariqu wasariqatu faqata wa aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah zina an sanya haddi azani to wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda da sauransu duk abin da aka sanya haddi a ciki aka ce in mutum ya yi masa kaza suka ce shine kabira duk abin da babu haddi suka ce ba shine kabira ba waɗansu suka ƙara suka ce ku ƙara banda abin da aka sanya ma haddi da abin da aka yi alkawali in ka aikata akwai shiga wuta ko da nan gidan duniya abin da baya da haddi yanzu duk mutumin da wato ainihin yayin rantsuwa ta ƙarya ba a ce ga wani haddi da za a yi masa a nan gidan duniya ba mutumin da ya rantsuwa ta karya amma gashi an yi masa narko na azaba cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda Allah ba zai kalle su ba wala yuzakihim wa lahum azabun alim da kuma wanda zai baiwa wani dukiya ko ya baki wani abu na kyauta ya zo ya goranta masa daga baya sai an yi dawa wani kaza shi ma dai la yanzuru la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakihim wa lahum azabun alim da kuma wanda aka ce al-musbilu mai jan rigarsa ko wandansa kansa da idan sawu shi ma dai la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun da hadisi yazo kan wadannan amma akwai haddi a ciki to suka ce dukkan abin da yake akwai haddi ko an yi alkawalin shiga wuta ciki ko maganar la'anta ta zo ko an kore imani ga mai yinsa kamar ce la yazinu zani hina yazni wa huwa mu'min la yashrabu sharab al-khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min a kore imani da abin la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi in yarmaki da haka kin ya zama kabira man kana min billahi wal malaikati falyakul khairan aw liyasmut sai zan to bai faɗi alkhairi ba kenan ya zama kabira abin da man kana min billahi wal malaikati falyakul dhaifahu falyakul jarahu in to don haka suka ja da yawa waɗansu su ce bakwai waɗansu su ce ɗari bakwai waɗansu su ja da yawa sama da haka saboda haka kabira dai shine dukkan laifin da kamar da ibnu taymiya yake akwai haddi akai ko akwai la'anta akai ko an yi alkawarin shiga wuta akai wannan shine kabira to shine Allah ke in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu idan kun ne santi manyan manyan laifukan da aka hane ku nukaffir ankum sayyi'atikum to lalle za mu kankare muku sayyi'atikum kananan laifukan ku ai as-sagha'ir kananan laifuka bi ta'ati saboda da'a da kuke sai a kankare muku wani da kulkum sannan ko mu shigar da ku mudkhalan wata mashiga bi dhammil mim da yawa mimun din nan dhamma mudkhala wa quri'a bi fatiha a wata qira'a ka ce madkhala ai idkhalan za mu shigar da ku shigarwa kariman mai girma girman shigarwa ta girmamawa kenan ko kuma madkhala sai zanto wurin shiga kariman na girmamawa huwa aljanna ne aljanna to wannan aya kamar dai take da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر yake cewa salloli guda biyar a yini juma'ar wannan makon idan ka hada da ta makon da ya wuce ko da wanda zai zo A ramadan na wannan shekarar da wanda ya wuce ko da wanda zai zo waɗannan ibadoji mukaffiratun na hunna suna kankare zunubin da mutum ya tsakanin su ma'ana idan ka yi ƙaramin zunubi tsakanin azhar da la'asar sallan azhar da la'asar sai su yi tarayya su ragargaza wannan zunubin su kankare idan kai karamin zunubi tsakanin la'asar da magariba magariba da la'asar za su yi taron dangi su murkushe wannan zunubin ya zanto babu haka ramadan na watan shekarar da shekara mai zuwa haka juma'a wadda ta wuce da wadda za ta zo mukaffiratul lima bainahunna suna kankare abin da ke tsakanin su na zunubi amma da wani sharadi izajituni batil kaba'ir idan an nisanci kaba'ira to wannan nisanta kaba'ira shine inda ake yi inda za a bar ayin wanda suka ce guda bakwai ne kila mutum zai iya amma ra'ayin Abdullahi dan Abbas za su kai bakwai. Imam Zahabi da ya littafin kaba'ir shi ya kawo guda saba'in cikin saba'in din yanzu idan muka lissafa goma da ya ba ma cikin biyar cikin ilimin da ya lissafa na farko ya ce ƙarya tana ciki ta sallah ba tare da wani dalili ba ba wani dalili na shari'a yana ciki ina fata an fahimta da sauran al'amura da ya zana har guda saba'in idan ba za mu iya zana goma ba wallahi sai mun je mun ba to saboda haka sai mutum yi kokarin duk abin da ya ji an ce wannan laifi ne kaza sai mutum yi kokarin ne santa sabar gwadan hali sauransu sai ya Allah cikin a imam ibn hajar al-haytami shi da yazo ya kai 660 waɗanda ya lissafa a cikin littafin sa az-zawajir al-iktiras al-kaba'ir to saboda haka sai da suna da yawa kwarai da gaske sai dai mutum yi kokari duk abin da kaji an ce an haramta to kai kokarin ne sa hanyar ne sa kuwa masu irin wannan aikin ka daina abokantaka da su sai dai cikin wata harkar daban dan kar abin yana su zuwa gare ka Allah ke mana sun ka da رجع ko ila ذكر manhiyat sannan jerin ayoyi kuma zai dawo mana a karo na biyu zuwa ga ambaton ababen da shari'a ta hana wal ma'amurat da irin ababen da shari'a ta yi umarni kuma take a yi a ce kar ka yi kaza yi kaza kar ka yi kaza yi kaza sai a hana ka sai a baka kuma canji me za ka yi lil irshadi saboda shiryar da bayi wa taqwitul mujtama'i lil insani saboda karfafa bani adam a ban kasa su zanto sun samu karfi na iqamatul qisti tsayar da adalci bainal afradi a tsakanin daidaikun mutane fa qala sai Allah tin ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما

wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'din kar ku rinka goratar ma faddala Allahu bihi ba'dakum abinda ubangiji ya fifita sashin ku ala ba'din a bisa ga saki da shi min jihati duniya ta fuskar duniya aw dini ko kuma abin da ya shafa addini li alla yu'addi ila tahasubi dan kar hakan ya bayu zuwa ga samuwar hasara a tsakaninku wattabaghudi da kiyayya da juna لأن في التمني تعلق البال ونسيان ajali. domin gorin in samu kaza gorin in samu kaza na sa zuciyarka ta ratayi da abin wani siyanal ajali kuma ka manta da cewa ajali na dirka koka har ya zanto kana ta kokarin samun wani abin da ba tabbas ko ka samu ko baka samu ba har ka manta da ajali mutuwa ta zo maka ba tare da ka sani dan haka Allah ce la tatamanna ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd ku daina goratar abin da Allah ya fifita sashin ku akan sashin ku da shi to wannan tamanni din kuma iri biyu ne akwai tamanni wanda zai haifar da hasada akwai tamanni wanda zai haifar da gifta menene hasada shine tamanni zawali ni'matul ghairi ka rinka goratar ni'imar da Allah bai wa ta dukiya ina ma ya rasa ta mu zama daya ni'imar da Allah bai wa ta mukami ina ma ya rasa ilimi ina ma ya rasa duk wani abu da kaga Allah ya biya wani dan uwanka musulmi na baiwa ka rinka jin ina ma ya rasa ko in bai rasa ba gaba ɗaya abin ya tawaya ya ragu to wannan yana cikin kaba'ira wannan yana cikin kaba'ira da imamu zahabi ya ambata cikin littafin sa al-kaba'ir kana yawan mutum hasadan abin da Allah ya baki wannan gaba ɗaya ijma'an haramun ne saboda hadisai masu yawa da suka nuna haka suka ce farkon wanda ya fara sunnanta wannan aban kasa shine iblis shine fara sunnanta wannan yana kyashin irin fifikon da Allah subhanahu wa ta'ala bai wa annabi Adam a kansa dan me aka ba annabi Adam wannan matsayin Allah yake tambayar sa me yasa baka masa sujada ba lalle kai masa khalaqata ni min nari wa khalaqatahu min tin yake yayi girman kai cewa ba zai je masa yana kiyakin matsayin da Allah subhanahu wataala ya baki dan haka bai halatta maka ga dan ka musulmi da wani matsayi na dukiya ko na mukami ya zanto kai masa hasada a cikin zuciyarka ko da shi yana maka ba sai kai karama ba to wannan muharramun muharramun ijma'an na biyu shine al-gifta menene al-gifta kaga mutum yana da wani matsayi a duniya na dukiya ko na mukami ko na ilimi ka gulaci kai ma ka samu kwatankwacinsa ba tare da nashi ya ragu ba to wannan ya halatta amma ta wurare guda biyu kadai ko wannan din ba ta wurare guda biyu kadai hanyar farko rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah ya ba shi dukiya yake ta aikin alheri da ita gina masallaci gina makaranta taimaka marayu taimaka makwabta matan da mazajensu suka mutu ba su da mai da su taimaka musu yara ƙanana da suke neman ilimi ba su da mai ɗaukar nauyin karatunsu ka ɗauki nauyinsu mutumin da duk Allah bai wa dukiya sai yake dangogin alheri irin wannan ya halatta ka ce ya Allah ka bani dukiya irin ta wane in yi aiki irin na wane da wannan sharaɗin ba kawai a baka dukiyar ba a yi turu. ya Allah ba ni dukiya irin ta wane in kuma yayi aiki irin na wane fage na farko kenan fage na biyu mutumin da Allah ya bashi ilimin addini mutumin da Allah ya bashi Qur'ani ya sanar da shi ilimin addini yana aiki da shi gurgudan hali sai ka ce ya Allah ba ni ilimi irin na wane in yi aiki irin na wane ba wai a baka ilimin kadai ba fa kadai a'a kai irin aikin da yake koma ka to wannan guda biyan kadai ya halatta ko da aljibta tun fa amma ba za a ga mulki ba ka ce Allah ba na mulki irin nawa ne ba za a ga wani dangi na ni'ima ba ka ce ya Allah ba ni irin tawa ne ko da ko ba wai kana gorin nashi ya ragu ba sai wannan guda biyun shi ne don haka annabi ce la hasada illa fitnatayni kuma ya ambace su guda biyun nan kadai kuma su guda biyun da shar'in sharɗa guda biyu sharaɗin farko ba ka gurin na shi rago sharaɗi na biyu kana son ka yi aiki kamar yadda yake yi amma ka ce ya Allah bani dukiya irin ta wanda kaɗai ka yi shiru bai halatta ba ina fatan kun fahimta da kyau wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd sai Allah ce lirrijali nasibun mimma iktasabu lalle mazaje suna da nasu rabon na lada min maktasabu saboda abinda suka aikata na aiki ai bi ma amilu saboda abinda suka aikata min al-jihadi na jihadi wa ghairihi da waninsa walin nisa'i nasibun haka mata ma suna da nasu rabo na lada min maktasabna saboda abinda suka aikata min ta'ati Allah ne wa Allah da'a wa ta'ati azwajihinna da kuma yin da'a ga mazajensu wa hibzi furujihinna da da kare farajinsu ta yadda ba za aikata zina duk wanda za a ba su lada kai. wa li kullil fariqaini hazzun yakhussuhu min al-amali kowane ɗaya cikin maza da mata akwai rabansa da yake bance shi na daga aiki irin aikin da zai yi namiji zai je jihadi mace ko ba sai ta je jihadi ba mace za ta shayar za ta yi reno namiji ko baya shayarwa baya yin reno kowanne akwai aikin da aka keɓance shi kuma aka faɗi falalansa idan an faɗi falalan jihadi cewa mutumin da ya yi jihadi ya je ya yi shahada zai zo wato shine kadai mutumin da zai mutu rinka gurin ya dawo duniya a faɗi falalansa to kuma nan take sai a ce duk wadda ta reni ƴaƴa guda biyu mata zuwa abin da yake sama reno na addinin musulunci to za su zanto karo a gare ta daga wata uku annabi ya faɗa sai aka ce me bi fa yace me bi ma haka ana dan ba da yace ba mu tambaye shi me ɗaya ba kila da mun tambaye shi da yace me ɗayan ma haka <laughs> sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan renon a hannun sa yake kuma aka ce duk wanda ta mutu tana da juna biyu ta yi shahada duk wanda ta zo naƙuda ta mutu ta yi shahada bayan ta haihu cutar haihuwa ta sa ta mutu duk ta yi shahada duk wanda muka karanta hadisi nan gurin lokacin da muke magana karanta littafin a hakamun jana'i to kaga duk wannan falala ce wani fage ne wanda fage ne na mata kadai wannan fage shayarwa ga irin ladan da za su samu jurewa da za su yi da hakuri ga irin ladan da za su samu daukan juna biyu waɗansu watanni ga irin lalin da za su samu duk shari'a ba ta kyale su haka ba shine lil rijali nasibun mimma iktasabu wa lin nisa'i nasibun mimma iktasabna su maza suna da abin da za su yi su kadai yake banta na lada su ma mata suna da abin da za su yi su kadai yake banta na lada sannan akwai abin da kuma duk suke yin tarayya su duka bin namiji yayi mace take saboda haka kenan wani ba zai wa wani hasada ba kar mata su yi wa maza hasada kan an ba su wani abu na lada kar maza kuma su yi wa mata hasada dan an ba su wani abu an kebanta su da shi lada kowa yana da nashi daban ina fatan kun fahimta wa yuqabilu bihi al-amal al-akhar kowanne da aikin da yake banta da shi kadai wa yuqabilu bihi amal al-fariq al-akhar wanda zai iya wato fuskantar daya bangaren da shi wa yujru thawabahu kamila min Allah ya kuma samu ladan su cikakke wajen Allah ruya an ummi salma an ruwaito daga ummi salma qalat tana cewa laitana kunna rijalan fajahadna wa wakala na mislu ajri rijali tace ina ma mu mazaje ne mu je mu jihadi ya kasance muna da lada kwatan kwatin ladan da maza suke da shi fa qara alaha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama hadhihi al-aya sai annabi ya karanta mata wannan aya yake lil rijali nasibun min maktasabu wa lin nisa'i nasibun min maktasabna wannan hadisi ibnu jarir tabari ya kawo cikin tafsirin sa da ibnu abi hatim cikin tafsirin sa Allah ya ce was'alullaha min fadlihi bayan ya ce wato wala ta tamannau kar ku yi kaza sai ba ku mai canji was'alullaha min fadlihi ku roki Allah min fadlihi daga falalatasa matattum ilaihi duk abin da kuke da bukata zuwa gare shi yi wa in kun roki Allah Allah zai ba ku ma'ana kenan sai kai addu'a a rufe ya Allah ba ni falalanka ya Allah ka arzuta ni ba tare da ka ce irin nawa ne ba dai in ka ce irin nawa ne sai ka cika sharuɗan da muka ambata a baya in kai gurasar kuma nawa ne rushe to kuma wannan gaba ɗaya ma an haranta maka to kai ma yadda ya samu kar kai masa hasada kai ma roki Allah falalansa ai abin da ke wurin Allah dan bai kare ba kai ma zaka samu ba wai turmuzu zo ake kana jin tsoron abin zai kare ba abin yana da yawa a wurin Allah subhanahu wataala shine was'alullaha min fadlihi ka roki Allah daga falalatasa aka ce ba gata da Allah yawa musulmi irin ire-iren wannan umarnin abin nashi ne shine zai bayar kuma shi zai maka umarni cewa wai ka roke ni dan in baka a yamakon ya bari sai ka zo da kanka shi ke shiryar da kai zuwa da kai roƙe shi kuma ya bata baka was'alallahu min fadli imam al-qurtubi yace wannan na nuna addu'a wajibi ce ba magana mustahabi ba ce tun da yace is'alu is'al aw fi'l al-amr ku Allah min fadlihi daga fallatasa inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah ta'ala masani ne ga dukkan komai wa minhu yana daga abin da kuwa Allah ya san da shi din mahallul fadli shine sanin wani wa ya kamata a fifita wa ya kamata kuma baya bukatan fifita shi duk wanda kaga an fifita akwai maslaha in kaga an kaskantar da mutum kuma akwai maslaha ma'ana in Allah ya baka dukiya akwai maslaha a ciki idan kuma Allah subhanahu wataala ya barka da talauci kila akwai maslaha saboda ko hadisi wanda Imam al-Bazzar ya rawaito wanda wato annabi sallallahu alaihi cewa daga cikin bayi akwai wanda na bashi dukiya da na talautar da shi da ya kafirce mun dan haka sai na bashi dukiya dan a zauna lafiya shi dan yazo da imanin akwai wanda kuma na talautar da shi da na bashi dukiya da ya kafirce mun a ta ka kyale ta kalami lafiya kullum a yi sallah da shi yana sahun gaba da ya samu kuɗi ya yi gida ya yi motoci ga salula ga kwamfuta ta huwa magana sahun gaba ko sahun bayan ma zan yi sa mutum zai saboda ayyukan za su yi ma yawa da an fi telefon za ka ji da kallon satellite za ka ji da fat za ka ji da salula za ka ji da me za ka ji ayyukan sun yawa ajandar ta ka sallah ba ta samu riba ce to amma sai aka rarrage maka ajandar sai ta zanto yar kaɗan sai sallah ta samu wuri a ciki qiyamul layl ya samu wuri a ciki zai tabbara lafiya ya samu wuri a ciki to me ka manta in tsiran mata ai ba su me ya faranka idan ka samu wannan to da haka cikin Allah madaukakin sarki masani ne ga dukkan komai duk abin da kaga yasa akwai hikima a ciki sai dai ba lalle bane ta bayyana ga dan adam wato da gaggawa yace wa su'alukum sannan roƙon da kuke ma Allah ubangiji ya san za ku roƙe shi kuma zai baku wa thawabu kasa wa thawabu kasa bi kulli wahidin min al-fariqaini haka ladan da aikin da kowane ɗaya daga cikin zai samu mace ko namiji duk ubangiji ya san da shi wa min ilmihi wa hikmatihi ta'ala yana daga cikin ilimin Allah da hikima tasa an khassa kull fariqin bima yunasibuhu min al-kasabi yake bance kowanne bangare daga cikin bangarorin dan adam guda biyu mata da maza yake bance kowanne da abin da ya dace da shi min na aiki hatta yattasid al-mujtama' al-insani har ya kasance gaba daya wato ainihin a taron dan adam gaba daya ya fa'idanta kullu ya taji idan yi mukawamatihi ya da dukkan abin da yake bukatuwa zuwa gare shi mun yi mukawamatihi na abin da zai tabbatar da wanzon sabon kasa ma'ana yana daga cikin hikimar Allah ta'ala ya rarraba wa kowanne daga cikin mu baiwarsa wancan dan kasuwa wancan kuma ma'aikacin gwamnati wancan kuma laibura wancan direba kowanne aka raba masa aikin sa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya mu ne muka raba musu wannan rayuwar tasu a gidan duniya saboda kowa ya amfani da kowa kuma kowa ba zai iya rayuwa ba shi kadai sai da dan uwansa yan kasuwa ba su iya rayuwa su kadai dole sai da talakan dan shi da wanda zai je a sha na fanko dai kana bukatar sa in ya daina saya sai ta yi kwanciya a kantin da saboda haka kowa yana bukatar kowa wannan hikimar Allah subhanahu wataala kenan cikin al'amura to sai aya ta gaba ولكل جعلنا مما ترك الوالدان والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء na ga kowane ɗaya minar rijali wannan sa'i mazaje suke ko mata kowane ɗaya daga cikin su ja'alna mawaliya mun sanya masa dangi ai asabatan su ne dangi makusanta ya tawallauna nasrahu waɗanda za su jibinci nauyin taimakonsa fi umurihi shakhsiyya a cikin al'amuransa da suka shafe shi min malil usrati fihi madkalun daga cikin irin al'amuran da wato ainihin dangi sa iya sa baki a ciki kowanne ɗaya daga cikin ku an baki shi kaɗai ya zo duniya ba za ga yana da yana da kanne yana da kannan mahaifa kanne tun saboda jin daɗin sarrafa rayuwarsa to wannan abin da malam ki kenan waɗansu malaman suka ce wali kullin ja'alna mawaliya daga kowanne ɗaya daga cikin ku mun sanya masa mawaliya magada waɗanda za su gaji min mata sar walidani abinda iyaye guda biyu suka mutu suka bari wal akrabuna ko abinda dangi makwasanta suka mutu suka bari min zurriya na zurriya fa yusairu ba'dhum ba'dha sai sashin su ya taimaki sashi da ta usra domin wato ainihin dangi ya zanto sun karfafa juna ma'ana kowane ɗaya daga cikin ku dai yana da dangi wanda idan ya mutu za su ci gadansa kamar yadda shi ma ya gaji mahaifansa ko ya gaji danginsa makusanta to haka shi ma idan ya mutu akwai dangi ke bantattu waɗanda za su ci gadansa shine wa kullun ja'alna mawalil kalwar da na karbuna sai Allah ce wallazina akadat aymanukum waɗanda kuka kulla alkawali da su biduni alifin ba tare da alif ba wa kuri biha a wata wallazi na akadat aymanukum waɗanda kuka kulla alkawali da su bi an ta'ahadtum ma'ahum ala nusra ta yadda kuka kulla yarjejeniya za ku taimaki juna fil mu'amalati a cikin ma'amaloli na duniya to irin waɗannan fa'atuhum nasibahum ko ba su raban su mimma tadammanatul mu'ahada na irin abin da kuke ciki muttali'an yana leƙen abin ya san ko me kuke ciki wa minhu halukum fi hifz al-uhud wal yana daga cikin abin da Allah yake da iko a kansa din kuwa shine abin da kuke ciki dangane da kiyaye alkawalla ko dangane da kiyaye amanoni to wannan wallazina aqadat aymanukum malamai sun yi masa fassara iri biyu fassaran farko wallazina aqadat aymanukum waɗanda kuka ƙulla alkawali tsakaninku da su fa'atuhum nasibahum to ku basu wato ainihin rabansu na wannan alkawali suka ce menene kulla alkawali shine yan uwantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla tsakanin wanda suka yi hijira daga makka da kuma mutanen madina lokacin da suka yi wannan hijira sai annabi ya kama hannun mutumin madina guda daya ya kama hannun mutumin makka ya hada su sai na hada ku abota da wani na hada ku yan uwantaka da wani na hada ku yan uwantaka da wani idan aka hada mutumin makka da mutumin madina mutumin madina sai ya ji dan uwansa mutumin makka yace to kaga ina da jari dubu ɗari ga dubu hamsin kai ma je ka juya ina da jari miliyan biyu yanzu ga miliyan ɗaya don karka zauna haka kama je ka juya ne kuma in juya ɗaya ina da gona guda biyu ɗauki ɗaya in ɗauki ɗaya ina da mace guda biyu zo mu je ka duba ka ga wadda ta fi maka a ranka ka nuna ta ni kuma in sake ta ta yi idda ka aura don karka zauna ka da aure kana cikin gurin to duk ba nan wani abin ya tsaya ba sai da ya kasance idan wannan mutumin na Madina ya mutu dan makanatin gadonsa ba dangantaka ta launin fata ba dangantaka ta yare dangantakar addini kadai tsantsa ya kasance suna cin gadon juna to ne sai Allah ya saukar da wannan ayar daga baya za a rushe hukuncin cin gado sai aka ce wa li kullin ja'alna mawaliya kowane mutum mun sanya masa dangi makusanta yayye kanne ta'a wanda za su dukiyarsa min matar kalwala da al-aqrabun daga abinda mutanen eh, iyaye suka mutu suka bari ko kuma dangi makusanta wannan su kaɗai za a baiwa gado to wallazina aqadat aymanukum amma wanda ko kullu alqawli da su ko annabi hada ku dangantaka ta musulunci fa atuhum nasibahum to wannan ku ba su wani rabon su na musamman wanda ba gado ba amma gado daga yau ku ne menene wannan rabon shine ya halatta kai masa wasiya ko da bayan na mutu a baiwa ne kaza cikin dukiyata tunda baya da gado ya halatta ku ba su sauran rabon su na mu'amala na rayuwar duniya ka taimake shi duk taimako lokacin da kake da rai ka ba shi agaji ka ji tausayinsa ka ji kansa duk abin da ya kamata na kyautayi ka yi masa a rayuwar duniya amma idan ka mutu baya da gado sai dai fa in kai wasiya to shi ne fa atuhum nasibahum ma'ana ku ba su rabon su a mu'amalar ku ta duniya amma gado ba su da shi fa atuhum nasibahum ku ba su rabon yi musu wasiti tun kafin ku mutu cewa in kun mutu a ba su kaza amma gado ba ba su da shi in har kuka mutu ku ga wasiti ba ku ina fatan kun fahimta waɗansu suka fassara wannan aya a wannan kamar su Abdullahi dan Abbas suka ce wannan ya nuna an shafe wancan hukunci kenan wannan ayar kamar daidai take da ayar da ke karshen suratul anfal wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah inna allaha bi kulli daidai take da cikin suratul hazab أولي الأرهام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا آية سورة الأنفال تكتب أولي الأرهام dangi na kusa wanda akwai dangantaka da jini a tsakaninsu dangantaka jini aula aula bi ba'd sashin su ne suka mata ya shiga da sashi ba sa wani wanda ba da dangantaka jini fi kitabin lahi haka abin yake a cikin hukuncin Allah yanzu ne dokar an shafe hukuncin da yake ayar suratul azab ce ba'dhum awla bi abin fi lahi dangi na kusa su ya kamata su shiga da dangi makusanta ba a sai dangantaka da musulunci kadai za ta shiga ba a sai dangantaka ta jini ta hadu da musulunci min al-mu'minina wal muhajirina haka abin yake dukkan mummunai wanda suke yan madina da muhajirai illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai in kun ga dama yana da kyau ku yi musu ihsani tun kuna da rai shine ma'rufa din in kun ga dama yana da kyau ku yi musu wasiyya tun kuna da rai cewa in kun mutu a basu kaza shine ma'rufa din wancan shine nan Allah ce fa'atuhum nasibahum wallazina akadat aymanukum fa'atuhum nasibahum wancan shine aka hada shi da wannan ina fatan kun fahimta da kyau to wannan shine akadat aymanukum magana ta biyu aka da tsaimanukum a datan larabawan jahiliya saboda rayuwa ce suke da ita ta fada da yawan rikici to idan mutum ya zanto mai yawan tsokanar fada sai kabila su ta kore shi idan kabila su ta kore shi yana da dama ya je wurin wata kabila sai ya kulla yarjejeniya da su cewa daga yau na zama dan kabilar ku na zama kamar ɗaya cikin ɗin ku duk abin da ya shafe ku ina ciki in kun tsokano fada da ni za a je in kun samu ganima da ni za a raba in duk dai abin da ya tafi kabilar ni ma ya tafi ni in an dora wannan kabila fansa aka ce ayi karo karo a biya ni ma zan biya in ni ne abin ya tafa kuma za ku yi haka to wannan shi ne ake kiran suna alhil almuhalafa to sukan yi wannan idan suka kunna wannan a jahiliya to suna daukan wannan a matsayin kamar mutum ya zama dan uwa na jini in ya mutu za a gaji shi ma zai gaji irin wannan to shi da Allah ce wallazina aqadat aymanukum wanda ko kunna ya take mai kinkiri da juna tsakanin ku yanzu ba daga gado a to mu nasiba amma taimako a iya yi taimakon duniya a iya yi to kuma taimakon duniya din ba irin wancan na jahiliya ba sai wanda ya dace da sauran nassoci na shari'a kada mutum ya zalunci wani dan kun kullar jeji da aka ce dole zan goyi bayan sa duk da ya zama a a ka taimake shi lokacin da aka zalunce shi ka taimake shi lokacin da zai zama azzalimi shine ka hana shi zaluncin kamar da annabi ce unsura ka ka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka lokacin da yake an zalunce shi ko kuma lokacin da yake zalunci sahabbai suka ce in an zalunce shi wannan zamu iya taimakon sa amma bamu gane ba ya zamu taimake shi lokacin yana azzalimi sai annabi ce ta kuffuhu an zulmi fa zalika nasruka iyahu ka hana ki zalunci wannan shine ka taimake shi to shine wadansu malaman suka ce to wannan shine wallazina aqrad aymanukum fa atuhum nasibahum kenan inna allaha kana ala kulli shay'in shahida a cikin dukkanin dai guda biyun ko wanne ne ba wanne ne ba ubangiji subhanahu wataala ya kasance masani dangane da abin da kuke aikatawa yana lura da duk abin da kuke so ina ganin saboda lokaci ya zama mu fara da wuri ba sai mu dakata a nan gurin kuma ayar da zamu shiga ciki tana da tsawo da idan hada tar ta biyu abin da muka faɗa ne dai Allah shi ba lada kai wanda muka yi kuskure Allah shi ya ce mana assalamu alaikum waɗansu suka ce mun taɓa jin ka faɗa a darussan da suka gabata cewa dukkan laifin da mutum yake mutukar bai kai shirka ko kafirci ba to ba zai dawoma cikin wuta ba Ga shi kuma yau mun ci karo da hadisin da ya zana waɗansu laifukan da ba shirka bane kuma an ce khalidan mukhallada mutum zai dawoma cikin wuta to ya za mu haɗa wancan bayani da ya gabata da kuma irin waɗannan hadisai abinda malaman ahlus sunna wal jama'a suke cewa tun lokacin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su kuna ɗaukar hankali na da Abin da suke cewa shi ne irin wannan nusus ana kiransu da suna nususul wa'id menene nususul wa'id nassi ne ya tabbatar da hukunci da nufin razanarwa ba dan cewa za a cika abin da ke nassi ya kunsa ba na hukunci ina ba da an fahimta nassi ne aka kawo dan razanarwa ba dan cewa lallai za a cika abin da nassin ya kunsa ba na hukunci suka ce menene wannan magana ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala ya alkawalin duk wanda yake ta haddin sa da irin laifi kaza zai shigar da shi wuta to amma sai zanto wannan laifin ba shirka bane ba suka ce to wannan shigarwa wuta din mai yiwa ubangiji subhanahu wata'ala na iya yafe ta mai yiwa ubangiji na iya shigar da mutum a yi masa azaba tsawon lokaci gwargwadon yadda za a kankare zunubin su sannan a zo a cire shi a kai shi aljanna kamar yadda waɗansu hadisai suka nuna daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma dukkan laifin da bai kai shirka ba dukkan laifin da bai kai kafirci ba to ba a shiga cikin wuta a dawwama lafazin al-khulud da yazo ya zo a cikin aya ma wa man yakatul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima lafazin al-khulud suka ce a larabci ba lalle bane zai zanto dawwama yana daukan wato al-muqtu fi zaman tawil zama wani lokaci mai tsawo wato ana kiran kiransa da suna khulud a larabci suka ce ya zama wajibi a yi tawilin wannan khulud din da irin wannan ma'anar amma tawili ne mai dalili saboda akwai karina allati tujibu hada tawil akwai karina lafaziyya wato tabbatar waɗansu hadisan da suke nuna rashin dawama ina fata an fahimta kamar hadisan ah, abin nan Abu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke magana shiga aljanna ga wanda ya mutu da imani sai wannan abu zai cewa wa in zana wa in saraka yace eh ko da yayi zina yayi sata abu zai sake cewa idan mutum yayi zina yayi sata duk zai shiga aljanna yace ko da yayi zina yayi sata ya sake mai takar da ku yace kai ko da yayi zina yayi sata ko abu zai baya so ya annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ko abu zai baya so sai ya shiga aljanna to kaga wannan yana nuna kenan mai zina da aka yi masa maganan azaba ko mai sata ko mai wani abin da aka yi maganan azaba sa azaba ce da za a yi masa dan akan tare zunubin samuwa da karshe za ka yi aljanna ya rage naka ce ubangiji ya yi alkawali bai cika ba wannan ba zai zama cikas ba wannan mun sha buga misali muka ce alkawali iri biyu ne sai dai ne ta saboda kila wani bai ba alkawali iri biyu ne idan mutum ya alkawali na baiwa cewa in kai mun kaza zan baka sakamako iri kaza in ka zo wuri na gobe zan baka kyautar littafi in ka zo wuri na gobe zan baka kyautar abu kaza idan na zo wurin ka gobe yanzu kamala shine ka cika wannan alkawalin da kai mun ka bani in ka cika to kai kamala in ko ka saba to yanzu kuma tawaya ta faru gare ka ina fata an fahimta to irin wannan alkawalin na idan kai kaza za a baka kaza cika shi kamala ne saba shi kuma tawaya ne dan haka Allah baya saba irin wannan alkawalin duk inda Allah alkawali idan kai kaza za a baka lada kaza idan kai kaza za a baka lada iri kaza ko sakamako iri kaza Allah baya saba wannan alkawalin saboda cika wannan alkawalin kamala ne rikin cika shi kuma tawaya ne Allah ko baya fantuwa da tawaya alkawali irin na biyu ine in yi maka alkawali na razanarsuwa kai ne duka ran littafi a wajen na ce amma idan ya yage sai ka biya ka karba ran mota nace amma duk abin da ya faru a motar nan ko ka je wani ya buga ba ko wani abu ya faru sai ka gyara min kayana wannan alkawari ne muka da sai ka je ka dawo tayoyi guda biyu duk sun yi bindiga kuma ina ce sai an sai mun sababbi kaga ai an baro maka aiki sabo yanzu idan na ce sai ka biya ni na zalunce ka ban zalunce ka ba adalci ne maka dan ba zalunci bane wannan tunda dama na faɗa tun farko sai ka zo ga tayoyin sun fage shi ce to duk da na ce da sai ka biya ni amma je kana yafe maka wannan kuma tabaya ne ko kamala ne to kaga irin wannan alƙawarin idan Allah ya ga dama ya tuka shi in ya ga dama ya tuka shi in ya tuka shi adalci ne inna Allah ya'muru bil adli idan kuma yake tuka shi ya fi ya zama afuwa ne inna Allah kana afuwan qadira saboda haka Allah mai afuwa ne Allah ko mai adalci dan haka da ake cewa Allah baya saba alƙawari mu a Hausa duk kowanne sunan sa alƙawari gaskiya Hausa ta ba ta da fadin da zan bambance tsakanin guda biyu amma so a larabce wancan ajin farko sai masa alwa'adu aji na biyu sai su ce mata alwa'idu to alwa'adu Allah baya saba shi wa'adallahi la yukhlifu Allah wa'ada amma alwa'idu Allah na iya cika shi kuma yana iya saba shi domin shi alwa'adu cika shi kamala ne saba shi waya ne don haka Allah baya saba shi sai ya cika shi alwa'idu cika shi adalci ne saba shi kamala ne in Allah ya ga dama sufanta da adalci ya ga dama sufanta da kamala dama duk sa ne subhanahu wataala da haka ba cin karo da jira a wannan kuma suka ce ko da a duniyar mutane ma wannan sun saba Allah raba a jahiliyanci suna cewa wa inni wa in awatuhu awatuhu fa mukhlifuhu wa adi a fa mu fa mukhlifu a menene fa munjizuhu wa adi wa mukhlifu iadi idan ne wa mutum alkawali na baiwa ba shi nake bana bana sabawa amma in ne masa alkawali na ukuba ya fewa nake kuma ya zamanto wannan menene kamala ne wannan mi'at lokaci na tashin kiyama ne ba maganar alkawali ake ba inna allaha la yukhlifu almi'at lokacin da ya kayyade zai tashi kiyama baya saba shi ba zai kara ba ba zai rage ba amma ba wai irin alkawali wannan wanda za ya abin nan ba dan rashin fassaran da kun kalmomi na larabci wata irin kalma ce za ta fassara maka so a Hausa sai sa sai ka dauki ma'anar wata kalma ka ba su kamar yadda yanzu na ce a Hausance ya zamu bambance tsakanin alkawali na rahama da kuma alkawali na azaba amma suna laraba kaga akwai banci wancan alwa'adu wannan alwa'i da haka dukkan nassoshi na qur'ani ko na hadisi da ke dauke da cewa an yi laifi kaza akwai azaba iri kaza su ne ahlus sunna suke kira nususul wa'idi malaman suna suna mu'amalantar su mu'amala irin wannan da na faɗa amma mu'tazilawa da kawari sai suke mu'amalantar irin wannan nassoshin kamar irin aji na farko na alkawali na rahama cewa yadda Allah baya baya saba wancan kuma baya saba wannan ba suka ce Allah ya alkawari dole sai yayi kaza so ai ta masa masu ke suka ce idan kai da'a dole kai ka aljanna idan kai laifi dole kai ka <laughs> to bayan ko ubangiji babu wani aikin da yake dole a kansa subhanahu ta'ala ina fatan an fahimci da wannan matsala saboda haka irin wannan nasoshi wannan ma'anar da zaka ba su ba tawili bane ba ko ka ce tawili ne karbabbe saboda me domin dama tawili karbabbe shine wanda ya gino akan dalili dalilin da yake nuna yiwuwar sa shi tawilin amma duk tawilin da babu dalili to kuma ya zama taharif kenan ba tawili ba sai zan abin zargi kenan wannan gisa wani hukuncin taba hukuncin taba malamai sun ba da fatawa haramcinta saboda dukkan likitoci na duniya gaba daya kafiransu da musulmansu sun yadda taba tana cutarwa to ubangiji subhanahu ta'ala kuwa duk ababen da ya haramta imma na ci ko na sha za a ga suna cutarwa ne cutarwa iri biyu in ba cutarwa ta fuskar jiki ko cutarwa ta fuskar hankali duk abin da ke cutar da jiki ko hankali shari'a tana haramta shi an gane ku abin da ke cutar da hankali kamar kwaya kamar su giya suna cutar da hankali za su raba dan adam da irada dinsa ya zanto musulubul ida irada abin da kuma yake cutar da gangan jiki kamar su taba din inda za ka kalli talabijin a zo a yi talla ta malboro ko rosman amma sai a ce sanarwa daga ma'aikatar lafiya ta Najeriya tana sanar da ku cewa shan taba barazana ce ga rayuwar dan adam to me amfanin ai tallafi a magani <laughs> kaga tanakudi kenan tanakudi nan. to saboda haka kasancewar tana cutarwa ta zama khabith kenan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam siffarsa a cikin at-taura da linjila shine ne yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith haka siffarsa take a taura haka take a linjila haka siffarsa take a alqur'ani shine ke Allah ke cewa yajiduna maktuban indahum fi tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-qaba'ith wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim to da wannan ayar ce malaman da suke wannan lokaci namu na yau tunda a taba ba fara amfani da lokacin annabi ba take kafa hujja da haramci karra na taba cewa aya ce karra kar ma ka ce wani tawili ko kiyasi aya ce karra tunda za ta shiga cikin khabir domin khabir shine duk abin da ke cutar da gangan jiki ko hankali ya zama khabir da kuma annabi ya zo dan ya halatta mutane a tayyibat ya haramta musu ne al-khaba'is qul la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kasratu al-khabith kuma illa da ke cikin taba tana da yawa na farko ba ta maganin yunwa ba ta maganin kishirwa gashi kuma kullun ƙara tsada take kuma kana kashewa kana kashe kuɗin ka wajen ta kuma ka yi hasaran dukiya ka yi hasaran lafiya abin yayi yawa ya zanto yanzu duk abin da ka saya wanda bai gina ma jiki ba ba sadaka kai ba ba tufafi ba ba ruwa ba komai ba ya zama tabzir kenan wala tabzir tabzira wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil to kai duk kai wannan kuma sai ya sa maka cuta a jika kana ta jan hayaki mota inji da karfin nasara yanki zaman lafiyar sa shine fitar da hayaki waje kai ku ka shi ciki an tsara kudin yayyawa karfe wannan in zai zauna lafiya karfe fa ba gangan jikin dan adam ba sai ya fitar da hayaki dan sai zauna lafiya ya fate kenan kai ko sai ka jan ciki kake tija ka san ba za zauna lafiya ba yanzu ko rage ka je koyon yawa kake so ta fito daga ramin ta me zaka yi mata hayaki zaka tura mata saboda ba za a zauna lafiya ba dole sai ta fita waje hankali zai kwanta kai ko sai ka jaji cikin ka saboda haka ya kamata mutum ya kokari waɗansu sai su kafa hujja cewa a ah, to muna nan dai ai mana addu'a Allah sa mu daina wannan ba magana bace ba ga tsaya za ka yi dahir ka hakura da abin Wannan yake cewa mutum ne yayi taimama a dan saboda yana da janaba to wannan taimama zai iya karanta alqur'ani da ita zaka iya karanta alqur'ani da ita tunda zaka yi sallama sallah kuma ana karatun qur'ani a ciki la salata lillahi wa qira'ati bi fatihatil kitab hmm? zai iya dauka me haddi na mai sayan kayan sata ban sani ba a shari'ance cewa mai sayan kayan sata an ware masa wani haddi na bulala ko yanke hannu tun da shi ba barawo bane ba wanda ya je ya sato idan ka ta'arifi na kalmar asariku wannan kalmar la tasduku ba ta gaskatuwa akan mutumin da ya je sai kayan sata sai dai zai samu zunubi ne ta fuskar ubangiji ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan shi ko yanzu yayi ta'awuni alal ismi yayi ta'awuni alal udwan kaga zai samu laifi lalle wai da aka ce baya da haddi ba lalle bane dan an ce baka da haddi ka ka dauka zaka zauna lafiya ai haddin ma gara ai maka shi da sai an kyale ga laifi ba haddi saboda da aka ce ga laifi ba haddi yanzu abin da zai kankare maka wannan zunubin shine kai aikin lada mai tarin yawan da rinjaye wancan zunubin ko kai tuba taubatan nasuha wanda za ta kankare wancan amma idan aka ce da haddi da zaran an yi haddin fa ya riga kankare maka zunubin in ka sake gobe kuma ka sake ya riga kan kare zunubi ko da baka yi istighfari ba an dai maka haddin to ya kan kare kenan shi yasa wannan uh, wani sahabi yana abin nan lokacin da aka ke yakin siya din nan wanda aka kama shi ya sha wani abin nan kayan maye za a yi masa bulala sai sahabbai suka tana da hadisin annabi cewa la tuqimul hudud fi biladil kuffar ba a tsayar da haddi a garin kafirai sai an koma gida don musulmi ne hikimar musulunci a nan in kuka je kuna garin kafirai dan uwan ku yi laifi ko kama shi kuka masa bulala idan yi muku waye wurin zuwa zaki kafir da ka sai je kashin ta yarda saboda ko mutum ya laifi sai a kama shi a tsare shi sai an dawo gida sannan sai a yi masa me sai a yi masa haddi to wannan ya yi laifi aka ce a kama shi a masa haddi sa'ad bin abi waqas ce a a a annabi ya ce ba a yin haddi a garin kafirai an je yakin qadisiyya ne wajen bude farisa to ce aka daure shi da aka daure shi ana cikin yaki da daddare sai ya rafafo yana jan mari jikinsa ya zo ya samu matar sa'ad bin abi waqqas yace ki kunce ni ina hada ki da Allah ki kunce ni in shiga yakin nan idan an kashe ni kun huta da ni <laughs> idan kuma har aka gama yaki lafiya na yi miki alƙawarin zan dawo in mai da kai na mari amma ina jin takaici a ce ga musulmai suna yaki ne ina zaune da lafiya ta kuwa ya ja hankalinta har ta yadda dai ta kyale ta kunce da ta kunce shi sai sa'ad bin abi waqas a lokacin baya da lafiya yana kan wata rumfa a kwance baya iya hawa dokin sai yaki amma yana da kan rumfan da yake bada umarni su wani kuyi kaza su wani kuyi kaza manyan fama da. sai wannan bayan Allah ya lafaɓo dan yaki ne an kai haddare ana gumurzu ya lafaɓo cikin duhu sai je dauki dokin sa'ad bin abi waqas ya hau wata godiyarsa ana kiranta balka ya hau mai tambe yi shiga cikin abokanan gaba duk inda ya tambe da doki ya fuskanta sai ga ana darewa a sanadiyarsa ubangiji subhanahu wataala ya bada nasara a wannan yaki sa'ad bin abi waqqas yana kallon shi daga nesa yana cewa al karru karrul balqa wa darbu darbu abi bihijan lakin da aba min jinsi salat yake ta tumban irin tumban godiya ta ne kai saran da kai farmakin irin da abu mihijan ne amma ko abu mun ne na daure ya akai haka yana daure cikin abin nan mai aka kammala yaki ya dawo ya sa kansa cikin mai da ya dawo ya sa kansa cikin mari a sa'ad bin abi kazi zuna na bincike sai ka faɗi gaskiya ne ya faru ya faɗa masa da abin da ya faru sai ce to ni kuma na tabbatar maka haddin da za a yi ma a sanadiyar shan giya na ya ce shi saboda innal hasanati <laughs> to kuma ta kare ba an yafe maka haddin ka je daga yau shi kuma yace to da kullun ina shan giya idan aka yi mun bulala na san zunubin ya riga ya tafi amma tunda an ce an yafe mu da gawo yanzu idan na sha kenan ba a yi mun haddi ba zunubin na nan ba zai sha ta ba har kiyama ta tsaya kaga sai tsari ta ce a haka saboda haka wato wannan shine babban abin da yake ba wato haddi shi yana nuna kenan kankare zunubi amma ba a nufin cewa wai dan ga wani laifi ba a sanya masa haddi ba ya zanto wannan ba girma saboda haka sayan kayan sata bai halatta ba ya zanto min babu ta'awun alal ismi wal udwan wa huwa mamnu'un shar'a wa wanda mutum ne ya tashi yayi taimama yayi sallar isha ya halatta yayi qiyamul layl da ita ya halatta akwai malamai da ke cewa ba a yin sallah sama da biyu da taimama daya a'a yadda abin yake ga ka'ida taimama dai ana yin ta ne a madadin alwala ko a madadin wanka saboda haka duk abin da ake yi da taimama a da alwala in kai taimama zaka iya yinsa kuma taimaman ka ba ta warwarewa sai in wani abu ya faru cikin irin ababen da ke warware alwalanka idan ya faru cikin nan taimama ta ne saboda a tayammumu badalul wudu'i wal badalu ya'khudhu hukm al-mubdal minhu ka'idar kenan a taimama a madadin alwala take in ko aka ce abu kaza madadin kaza ne to yana daukan hukuncin kaza din kenan ta fuskar abin da zaka yi da wancan din zaka yi da wannan abin da yake warware wancan to shine zai warware wannan akwai sharta duk da malamai ke kawowa ta fuskar taimama idan ka duba cikin hadisi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga abin abubuwa ne masu sauki kwarai da gaske amma malamai sun yi ijtihadi sun kakkawo waɗansu al'amura wala Allah a lokacin nan saboda hadisan ba su zo gare su ba saboda kai mutumin da kake yau sai ka tara hadisai a halin yanzu irin wanda wani magabaci bai tara ba me nake nufi ka tara sai yanzu ka je ka sai bukari ka sayo muslim ka sayo abu dawud tirmidhi na sa'i duka tara a gidanka wanda a da su idan mutum na son hadisin innamal a'malu bin niyyat sai ya tashi daga nan ya tafi kaman Maiduguri ko tadi saboda babu littattafan a rubuce ji ake yi baki da baki to saboda haka sai ya musu wahala tara hadisi idan suka samu hadisai goma ko sha hudu ko sha biyar a cikin matsala ba su san sauran bakila ko saura biyar shida wanda suna dauke da hukuncin da ba goma sha biyar din nan abin da yake cikin sha biyar din sai su gina hukunci da shi sauran da yake cikin biyar din da ba su sani ba sai su yi kiyasi kiyasin nan kila su dace da daidai kila su dace da kuskure in sun dace da daidai suna da lada biyu in sun yi kuskure kuma suna da lada ɗaya tunda ba ganganci suka yi ba to kai kuma yanzu aka tara maka hadisan ga suna a gaban ka har aka zo aka yi maka tsarin da zaka buɗa sai babin da kaga dama zaka ɗauka su ko a can fada duk babu wannan fa mutum zai ji hadisi daga daga maka ya tashi madina zai ji hadisi daya daga maka ya tafi iraki dan ya ji hadisi daya haka suka rinka yi to dan haka dai abinda nake so in ce a nan shi ne. wato lokacin da aka fara talifi na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda imam zuhri shine farkon wanda ya fara wallafa daga nan gurin sai tsare sai imam malik kamar imam malik ibn anas da ma'amar da su ibn jarayd da su abdullah ibn mubarak suka biyo baya sannan daga ba sai imam al-bukhari suka biyo baya sannan sauran malamai suka biyo baya a lokacin duk an samu hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda al'umma suke bukata a rubuce wanda kowanne ɗaya daga cikin ka idan ka ga dama sai ka je yanzu ka kince kuɗin ka a kantin sai da littafin ka tara waɗannan hadisai wuri guda ga sunan gurin illa iyaka yadda zaka yi ta'amuli da littafin shine matsala idan na tashi buɗo hadisi wani babu ne amma haka ne zaka yi yanzu kuma an ci gaba ma a jami'ar musulunci ta Madina hadisan Bukhari da Muslim Abu Dawud Tirmidhi Sa'i kutubu sita din nan gaba ɗaya an sa su a kwamfuta idan ka samu ɗan faifan na wannan kwamfuta din sai ka sa kayan ka kawai idan aka zo wannan babul wudu'i kawai abin da zaka duba wa ba wawun bayan ta gaba wudu'i kenan sai ka danna hadisan da duk suka shafi alwala wanda duk kowa ya rawaito a kawo maka a kwamfuta to din nesa sai aka matso ta kusa saboda haka abinda mutumin da zai kashe wata guda yana yi kai yanzu sai ka sami cikin karamin lokaci to dan haka abinda nake so in kai shi garin gurin shine kada ku ji wani lokacin an faɗi hukuncin da ya saba wa yadda ka saba musamman a mazhabance ka ɗauka cewa mai maganar yana nufin ya ƙara wannan wanda ya yi littafin nan na mazhaba ilimi ko tsoron Allah ko takawa ba haka abin ake nufi ba duk maganar da ka ji an faɗa wadda ta saba wa mazhaba mun kula ne da wata maganar wadda tsare ko waɗancan malamai suka faɗa ko ma wanda suka girme su suka faɗa sai muka hikaito ta sai zan zanto daga bakin mu ka fara ji ba dan mu ne muka fare ta ba a'a dan mu ne muka fara hikaito ta kila ina fata ana fahimtar maganar ne to saboda haka wato a cikin abin da ya tafi tayammuma ba abin da ya fi sauki irin tayammuma a dangane da koyon tayammuma a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan ka ce zaka koyi eh, abin nan tayammuma ta hanyar waɗansu da tafan fiqh wani lokacin sai ka sha wahala za a buga kasa a shafa hannu ko ba rabewa da juna a rinka haka a rinka haka da dan yatsa ana shigar da shi nan ana shigar da shi nan a sake haka ana shigar da shi nan ana shigar da shi nan duk ba hadisi kan wannan ijtihadi ne na malamai an zo an ce annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wani ya ce masa assalamu alaikum annabi na zaune sai haka ya dafa garu sai haka ya tafa hannunsa zuwa nan wuyan hannu bai kai zira'i ba ya haka ya tafa fuskarsa ya ce wa alaikum assalam saboda zai ambaci sunan Allah ba da tsarki ba ya tuna ba da alwala sai ya ce yawa sannan ya ambaci sunan Allah din domin assalamu ismu min asma'illahi ta'ala ya dafa garu kawai ya haka wa alaikum salam. amma idan mutum kai taimama yadda take a cikin waɗansu littattafan ya zaka ka yi da ba kasar har sai kayi guda biyu a darbatu saniya din nan hadisin da ne darba ɗaya annabi yake yi shi yasa ibnu qayyim cikin zadul ma'ad yace abu guda hudu la yasihu fiha hadisun az-darbatu thaniya yace la yasihu fihi hadisun tafar hannu har zuwa gowar hannu yace la yasihu fihi hadisun maganar a wata doguwar kin fada a taimama kai ta yin haka kai ta yin haka kai ta yin haka wannan doguwar tufan nan ita la sai amma mai guda hudu ya zana na manta ɗayan waɗannan guda uku da biyu ya kawo su cewa la sai ya hadisi sana akwai wani hadisi a akwai wani littafi mai kyau wanda Abdullahi Bakar Abu zai yayi wanda ya sa masa sunan a tahdith fi ma qila la yasihu fihi hadith at-tahdith fi ma qila la yasihu fihi hadith mas'aloli wanda malamai suka gina na fiqhu waɗanda kuma tun da can magabata sun yi musu rabbi sun ce ba hadisi ka wannan matsala a cikin shi ma ya kawo wannan babu in dai bata walwale ba za ka yi la'asar da ita matukar baka yi abin da yake warware alwala ba za ka yi la'asar da ita kuma za ka iya yin yoma daga gida ka zo masallaci kai sallah mu ko mun ce wata salar salati saboda haka dole sai ka zo ga ka ga abin nan <laughs> sai ka sadar da ita da sallah za ka iya daga gida ka zo masallaci ke sallah ai in dai ka dauki ka'idar at-tayammumu badalul wudu'i wal badalu ya'khudhu hukm al-mubdal minhu ka huta taimama a madadin alwala ne dukkan abin da aka kaza ne madadin kaza to yana daukan hukuncin kaza ne. ba ka yin alwala da gida ka zo masallaci ke sallah wa hakaza tayammum tayammumu fil bayt wa tati ila al-masjid wa tusalli idan kai alwala idan kai alwala zaka iya sallah biyu uku hudu biyar wa haka hakaza tayammum jaza laka an tusalli aksara min wahida idan kai alwala ba ta warwarewa sai in kai ɗaya daga cikin nawaqid wudu haka nan tayamma in kai ba ta warwarewa sai in kai ɗaya daga cikin nawaqid wudu eh <laughs> ku bari sai sai sama wassalamu alaikum warahmatullahi ayoyin da ke cikin suratul nazi'ati su kuma za su iya bayar da fahimtar kamar kama ce aka fara yi sannan kasa domin Allah ce a antum ashaddu khalqan am sama fanaha rafa'a samkaha fa sawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha ana tambaya ta istinkari kin ko ne kuka fi girman halitta ko kuma sama ubangiji ya gina ta ubangiji ya sanya mata dare ya sanya mata wato kaga anan sai maganan sama sannan yace wal arda ba'da zalika da haha. kasa ko jin haka da haha ubangiji ya cin to sai wannan ya nuna fahimtar kamar wannan ayoyin na nuna sama aka fara halitta sun nasa don haka uh, waɗansu daga cikin mutane da malaman tafsiri suke nuna kamar wato akwai wani nau'i na ta'aruf bin cin karo da juna tsakanin waɗannan ayoyi amma malamai suka ce ba cin karo da juna ayar suratul fussilat da kuma ayar suratul bakara هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم wannan duk sun yi tarayya wajen kasa aka fara halitta sun sannan sama ayan suratul nazi'ati kuwa ita ba maganan halitta take ba dangane da kasa an kawo kasa dan a bada labarin shi ta amma ba halitta ba sama an kawo dan ai maganan tambaya ne kawai shin kai dan adam da kai da ginin samaniya wanne zai fi wahalarwa wanne zai fi zama aiki babba halittar ka sai aiki ko kuma ginin samaniya shi ne zai zama aiki wanne ko wani girma sama a antum ashaddu khalqan am sama wannan tambaya ce dan a nuna wa dan adam gajiyawarsa a nuna girman halittar sama ya fi girman sa amma ba an kawo labarin sama da kasa anan dan a nuna wa aka riga halitta ba an kawo ne na farko a nuna wa dan adam gajiya wata sama ta fi girman halitta na biyu kasa kuma a bada labarin sun fadarta da Allah yi wal amma ba da zalika da ha'a domin addahi ko addahu shine kin fada abu waɗancan ayoyi sun nuna halitta amma ba su biya bayanin kin fadar ba ita ko wannan sai ta nuna bayanin kin fada da ha'a wal amma ba da zalika da ha'a da hayyun ne shine kin fada ta da sanya duk abin da ke cikin أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها وأن أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها حين تنصر تفوت الستي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها domin akawat da kuma albarka ruwa da dangogin kayan abinci duk suna iya shiga cikin waɗancan lafuzza guda biyu a nan a maimakon a cewa baraka fiha wa qadara fiha ba ta sai akara da min ama'a wa mar'aha ubangiji ya fitar da ruwa cikin kasa ya fitar da makiyaya wal jibala arsaha duwar wasu kuma ubangiji ya kafa su sai da ba sa rarrawa kuma za su zanto kula ko mu kasa sai da ba za ta rinka wato yawan zaizayewa ko rubtawa da mutane dan gurin kuma sai yake jala fiha rawatan min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwata abin da ke nan ne can daidai ta an kawo kwanza daban da waɗanda aka kawo da dan haka ba sun fara da juna tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu farkon abin da aka fara halitta tsakanin sama da ƙasa ƙasa aka fara halitta sannan aka halitta sama bayan an gama halittar sama sannan ubangiji kuma ya tunta da ƙasa halitta daban kin faɗa daban halitta an fara halittar sama ƙasa amma kafin a kin fada ta kafin a sanya duwatsu a cikin ta kuma sai aka halitta sama bayan an gama halittar sama kuma sannan sai aka zo aka kin faɗa ababen da ina fatan kun fahimta da kyau to amma duk da haka nan gurin sai ce wa baraka ya go sanya ababen da ke cikin kasa sannan aka tafi sama wannan duk ba zai rubutar ba kaddara fiha an kaddara abin ne ga abin da za a yi kafin a zo kuma a yi sannan daga wa bayan gama halittar sama aka dawo aka yi abu ina fatan kun fahimta na eh na eh za a iya mai kan abin da wani ne sarmun abin da eh? a san yawa mutum suna a nur nura ɗin da hausa wannan amma larabci ne da nur kawai su da ba za su yi ba nura haka sai dai sai nur tuntuni suna ya halatta a mutu a sa mutum su dan an sa masa nur ba ya kuskure tunda ba a nufin Allah subhanahu wa akwai sufofin da zaka ga tun da inganci ubangiji subhanahu wa ta'ala amma ana sawa dan adam suna yanzu ubangiji ya siffanta annabi da cewa ar-ra'uf ne ar-rahim لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم sai kuma sai yake inna allaha bin da ra'ufur rahim arrafa da arrama suna yayi ne kuma sifofi ne na Allah amma sai siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam al-aziz sunan Allah ne inna rabbaka huwal qawiyul aziz al-aziz Allah ne amma da ra'aka aka sanya wani sunan وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين كما القرآن يتبت تهكيته وتعني يجيته العزيز tare cewa suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa waɗansu malaman suke cewa a cikin sunayen Allah akwai jagorori abin da kin jagorori manya manyan sunayen da ma'ana kamar matsayin su ya tsara na sauran tare da cewa dukkanin su na Allah ne ko kowanne ba a da wulakanta shi ba amma akwai wato dadin fito da uluhiyya a ciki sama da sauran su ne sunayen nan guda uku da Allah da Ar-Rahman da Ar-Rahim Allah Ar-Rahman Ar-Rahim saboda haka suke yawan mai zuwa babu yanda za a yi dan an sanya wa wasu na al'aziz mun ce ya halatta kawai a zo a sa wasu na Allah ce ya halatta ai ba ma zai yi wannan karfin halin ko a ce ar-rahman ko a ce ar-rahim ba zai yi ba amma sauran da suka rage fa kamar su al-malik kaga ana iya sawa وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين da suka ce waɗannan sunayen guda uku da kuma waɗansu wanda suke bi musu wanda suke nuna cewa da yawa kuma su alƙuddus ba za a samu mutum sunan kuma ko da waɗancan da ake ce ya halatta in an raɗa wani mutum suna da wannan to a yi itikadin cewa sifar cikakkiya da sunan ke kunsa ba ta tabbata ga dan adam sai da Allah subhanahu wa da aka sai annabi ma ya nuna cewa mafi kyau duk da wancan a iya cewa ja'izi ne amma mafi kyau a kawo kalmar abdu sannan a kawo ɗaya daga cikin sunayen sunan da Allah ya fito rahman Abdul Aziz da sauran to kaga sai a kawo kalmar abdu sai a nuna wancan din ya zanto na Allah ne sai kuma abdu zai gina abin da kake amfana da a danganta mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta to saboda kuma kalmar nur kaga idan an ce ana cikin Allah subhanahu wa ta'ala da ita wannan baya hana kuma kalmar nur a wani wuri a cikin Qur'ani yanzu ko ana nufin annabi da ita ko ana nufin Qur'ani din kansa ita domin kowanne hasken nasa gwargwadon lafiya Allah subhanahu wataala ko da yayi tarayya da mutane a wani bangaren ta fuskar sifar da ya dangantawa kansa to ba lallai bane zai zanto sifar daidai wani gaske domin Allah laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir na'am eh Hey. Eh. da ya kamata a canza wani suna da a makon a sa musu suna bara'atu don bara'atu na nufin barranta barranta da gabe kaga gaba su cikin ma'ana barranta da gabe barranta daga sako barranta daga da'a barranta daga mai ya zanto mujmal ne duk lokacin da aka sa suna wanda bai dace ba ya halatta a sakewa mutum annabi ya kasance mutane suna a cikin sunarsa da dama juwairiya asalin sunan ta barra ta ne ke ke da zai sunan shi juwairiya da su sun ja mutane suna da dama kuma wajen canza suna ba sai an sake ragowa mun ba wahala kawai mutum ya canja ne ya zai zai ko ba wani abu ne wahala ko da jikin takardar takardun zailan ta ka sa suna yanzu ba sai ka je kawai kotu da nika to da ka ta daga cikin nan magana ta kai ka buga a jarida shi kenan ka tunne sunan daga wannan zuwa wani Eh? ji ba idan da sunansa abdulaziz bai kamata mutane su kai masa masu aziz kawai lalle na kira shi da abdulaziz wannan yake lalle akwai wata aya ko wani hadisi karara da ya hana mai haila taba alkur'ani mai girma akwai aya ko hadisi karar da ya taba da ya hana mai jinin al'ada taba alkur'ani wannan shine tambayar a iyakacin sani na babu wata aya karara ko hadisi karara da ya hana mai haila taba alkur'ani mai girma abinda don malamai suke kafa hujja da shi manya-manyan da su guda biyu ne hadisin amr bin hazm da yake cewa wa Allah ya matsal qur'ana illa tahirun da kuma ayar Allah ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilu amma ayar la yamassuhu illa al-mutahharun mafi ingantaccen magana tana magana ne kan mala'iku ba ta magana kan yan adam dan haka ba hukunci cikin ta babu wani hukunci a cikin ayar da ya shafe mu ta fuskar ba ma taba qur'ani sai inda sai domin Allah cewa innahu laqur'anun karim fi kitabin makanun sai sai la yamassuhu illa mutahharun abin da ya gabata a ayoyin baya abu biyu ne innahu laqur'anun karim lalle shi qur'ani ne mai girma qur'ani sanannen abu ne wurin fi kitabin makanun a cikin wani littafi tsararre shine mai launin mahfuz to sai ce la yamassuhu ba mai taba shi kiwa kaga launin mahfuz kenan domin a ya yahudi la tarbil mazkur wannan la yamassuhu wakilin sunan nan yana komawa ne zuwa ga launin mahfuz ba ga alkur'ani. ba la yamassuhu ba mai taba shi launin mahfuz ya je ma inda yake illa al-mutahharun sai wa sai masu tsarki to sai zan to al-mutahharun anan masu tsarki su ne mala'iku domin suna suke da ikon zuwa wajen lazama ko ba wani adam da ke zuwa wajen su